نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau lahadi 17 ga watan rabiu sani shekara ta 1446 hijiriya wanda ya dace da 20 ga watan goma shekara ta 2024 meladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na sahil bukhari um, wanda muna kitabun tafsir tafsir suratul qamar iqtarabatis sa'atu wa inshaqqa al-qamar yau za mu tashi babin da ke magana a kan faɗin Allah ta'ala fakanu ka hashimil muhtazir walaƙar yassarna alƙur'ana lizikiri fahalmin muddakir um, Allah yana bayanin akan mashhadin kiyama da zai faru a kiyama da yadda Allah tabaraka wa ta'ala zai yi da kafirai ko kuma 'yan wuta za su zama kamar kamar karmami da ake amfani da shi wajen yin shinge bayi da kima bayi da nauyi kuma yana da saurin kama wuta asalin almuhtazir mutum ne wanda yake sanya wa dabbobinsa shinge mai yi wa dabbobi shinge mai kewaye wurin da dabbobi suke zama shine almuhtadir irin ya ɗauko ƙaya da itatuwa yana kewaye gonarsa ko inda dabbobinsa suke to ciyawar da ake ba wa dabbobi da kuma ciyawar da ake yin shingen da shi wanda dabbobi suka ci suka tattaka suka yi kashi da fitsari a ciki shine hashim a larabci kamar taki kamar kamar dai wani abin haka kaga nan da zai kama da wuta wannan misali ne na wa wato Allah yake bayarwa ka hashimul ihtizar kenan wasu kuma suka ce sunan wuri ne wannan hashimul muhtazir wala qad yassarna alqur'ana Allah ya ce hakika mun sauƙaƙa alqur'ani wajen tilawarsa karatunsa kenan alal alsun mun sauƙaƙa alqur'ani karanta shi a harasan mutane ibn abbas yake cewa laula anna allaha yassarahu ala lisan al-adamiyyin a ahadun an yatakallama bi kalamillahi azza wa jalla da ba don Allah ya sauƙaƙa alƙur'ani kan harasan mutane ba da ba don haka ba ba wani ɗan adam da ya isa ya yi ya furta maganar Allah ba zai taɓa yiwa ba kenan yanzu da ka ji makaranci na karanta qur'ani ko mai neman ilimi na qur'ani yana yana koya kaga mutum yana rera qur'ani kamar balarabe ko shi kansa balarabe ya karanta saboda alfarmar walaqad yassarna alqur'ana lidhikri ne da ba dan Allah ya sauƙaƙe shi ba akwai wanda isa magana da magana Allah to abu na biyu kuma wannan yana nuna mana ashe a ah, ashe ashe ƙur'ani littafi ne mai girma karatun ƙur'ani abu ne mai daraja tun da kuwa maganar Allah ne kina kaga bai kamata ba ana wasa da shi kuma bai kamata ba mutum ya wulakanta shi ko rashin kimanta shi ko ma ya ɗauki wani lokaci bai karanta shi ba maganar ubangijinka wasu ma suke ɗaukan jarida ba sa fashi duk jaridar da za ta fito ba sa fashi sai sun karance ta za su bibice ta su ga abin da ke ciki mai ƙasa take ciki mai duniya take ciki baya fashi idan aka yi jarida bai same ta ba da kamar bai da lafiya amma ba lalle ba ne yana iya bude izu biyu a kwana biyu ko a kwana uku ko a sati ko a wata wani marabansa da alƙur'ani sai ramadan to kaga yadda shedan yake bautar da mutane akan wani abu da bai da amfani ya maida musu shi mai amfani don haka walaƙad yassarna alqur'ana lizikri da Allah ya ta maimaitawa a cikin wannan sura mai albarka to yana nuna mana lalle alqur'ani littafi ne da Allah ya sauƙaƙa mana shi kuma shine abin da zai baka sha'awa yaro yana tashi daga fara buɗe bakinsa a rinka kai shi makaranta ana biya masa ana maimaita masa yana koya duk yana cikin walakar yassar alqur'ana lizikiri fa hal min muddakir Allah yana tallatawa ba wanda zai zai wastu قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شوبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى fa min muddakir wani hadisin mun karanta shi a baya iri ɗaya ne kawai isnadin ne sha bambam. abdan malamin bukhari ne a nan shi ne abdullahi bin usman ya ce na abi ya ce usman kenan usman al-azdi al-mirwazi daga shuba ibn al-hajjaj al-ataki daga abi ishaqa as-sabi'i daga al-aswad ibnu yazid daga abdullahi ibnu mas'ud daga annabi sallallahu ya karanta fahalmin muddakir al'aya walaƙar sabbahahun bukratan azabun mustaƙir fazuƙu azabi wa nuzur duka dai ana bayani ne akan 'yan wuta ya rabbi ka raba mu da wuta allah ka kare mu a daga fadawa cikin wuta da kuma aiki na 'yan wuta Allah ka kiyaye mu ya Allah astaghfirullah annabi sallallahu alaihi wasallama don ya nisantar da mu daga kusantar wuta ko alaka da wuta ya koya mana kullum idan mun yi sallah kada mu gama tahiya mu yi sallama face sun mun neman tsari daga azabar Allah Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال كل النبي ياتي مرين أي ونن شيسا wasu malamai suka ruwaito cewa annabi bai taba gama sallah ba face ya wannan so ya kamata makarantu da gidaje a koyawa yara su haddace a azkar na safe da na yamma cikinsu a koya mutane azkar da ake a cikin sallah saboda in Allah ya taimake ka a ɗaya daga cikin sallolinka mala'iku suka karɓi addu'anka Allah ya raba ka daga azabar kabari ya raba ka daga azabar jahannama ya raba ka daga fitinar rayuwa da mutuwa Allah ya karɓa aika ka huta ka huta kuma daman dai abin da ake nema kenan wannan Allah yana yi magana ne akan irin yadda Allah wato zai wa mutane sammakon azaba akwai azaba kala-kala azabar da mutum ya shata a duniya sannan kuma akwai wadda zai gamu da ita a lahira Allah ya musu azaba min tamsil a'yun ya shafe idanuwansu a duniya bayan wannan na makanta kenan Allah kuma ya halakar da su wani ana bayani ne akan wasu 'yan wuta da suka saba Allah to wannan bai isa ba sai kuma aka dada zuwa a kiyama bayan sun mutu kuma a sa su a jahannama ya kawo hadisin gundar hadisin sha'uba daga abi ishaq daga al-aswad shi ma dai da ya zo karantawa daga ibn mas'ud daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fal min muddakir walaqad ahlakna ashiya'akum a hal min muddakir duk dai Allah yana ba da labari ne wato a kan 'yan wuta ai mun halakar da wasu kamar ku a cikin kafirci cikin al'ummomin da suka gabata shin a cikinku akwai wanda yake muddakir ya tazakkar wa ya'lam ya yi tunani ya sani cewa lalle wannan bayanin azabar Allah ɗin gaskiya ne har yanzu ba kuwa su ba duk abin da ake faɗa ne fa ma'anan fahal min muddakir in ya kawo bayanin yan wuta sai ce fahal min muddakir har yanzu ba ku wa'astu ba har yanzu ba ku fahimta ba Allah yana yi wa mutane wa'azi ta hanyoyi da dama wani lokacin ƙur'ani yana ɗaukan uslubin maimaita abu saboda aka ce ta hanyar maimaita abu ne yake zama a cikin ƙwaƙwale da zukatan mutane yau an faɗa gobe an faɗa an daɗa cisa maka an daɗa maimaita maka in dai ba ƙwaƙwalwar majina ce da kai ba ya kamata a ce ka gane to duk lokacin da mutum ya zo yana karanta suratul kamar. to rinka cina irin wannan bayanai da ubangiji tabaraka ta'ala yake yi da kuma faɗakarwa da ubangiji yake kuma ya ji kamar da shi ake qala haddathana yahya haddasa na wakiya an isra'il an abi ishaq an al-aswadi ibn yazid an Abdullahi, Kala Karatu, ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa hal Muzakir. kun ga anan a wannan riwayar an kawo zakir a maimakon muddakir haka yake a littafin ku da zal ko yawwa to shi ibn mas'ud ya ce akwai akwai akwai riwaya tabbatar da cewa ya karanta kenan a gaban annabi to sai annabi ya ce da shi fa hal min muddakir shi ibn mas'ud ya dauka fahal min muzakir to sai annabi ya canja masa ya ce fahal min muddakir haka Allah ya turo mala'ika ya gaya mini ko lafazi ɗaya ko harafi ɗaya ba isa a canja ba eh, sai sa ko karatun ƙur'ani mutum yake yi yana canjawa za ka ji an ce a bai ba eh. a dole ne yi. to sai a kula yanda Allah ya faɗa haka za a faɗa sai a zauna lafiya shi ya karanta bizalil mujama manzon Allah shi kuma ya karanta biddal to wani zai ce wai me yasa Allah ya ta maimaita fahal min muddakir dinnan a ciki me yasa Allah ya ta maimaitawa fa hal mai muddakir kamar yadda ya zo a cikin ar-rahman fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kai da ko qur'anin nan ka duba mana sau nawa aka maimaita fa hal mai muddakir me ko mana qur'ani duba ga guda nawa ne malamai suka ce an maimaita fahal min muddakir muddakir a cikin wannan sura bayan duk wata kissa da ya kawo sai ce fahal min muddakir fahal min muddakir istida'un li afhami sami li ifhami sami'ina li ya'tabiru ana ana istida'a kira ne ake yi don a fahimtar da masu saurara fa su ɗauki ibra fa su ɗauki wa'azi ku kula da abin da ake gaya muku Allah kam ko sau ɗaya ya faɗi abu ai yayi haka ne sau ɗaya idan ubangiji ya faɗi abu ai ya wadatar to amma yana maimaita ne li ifhami as-sami'ina li'tabiru fa'tabiru ya ulil absar ku dau ibraya ku masu basira to sai malam <clears throat> yace babun sayuhzamu al-jam'u wa yuwalluna ad-dubur bal as-sa'atu maw'iduhum was-sa'atu wa amar shi kuma wannan um, Allah yana bada labari ne akan kafirai jam'in kafirai taron kafirai sai Allah ya karya su sai Allah ya rusa su sayuhzamul jam'a wa yawalluna dubur kuma sai sun juya baya kenan wani albishir ake ga da muminai duk abin da za su yi muku in Allah ya sa da kuna da nasara za ku samu dace za ku samu taufiki إن شاء الله قال حدثنا محمد ابن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس قال وحدثني محمد قال حدثنا عفان بن مسلم عن وهيب قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهي وهو في قبة يوم بدر اللهم أنشدك أهدك ووعدك اللهم إن تشاء لا تعبد بعد اليوم فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله الحات على ربك وهو يثب في الدرة فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر محمد بن عبد الله بن حوشب um, شيني مالم بخاري أنا قال حدثنا عبد الوهاب شيني ابن عبد المجيد الثقفي عبد الوهاب وابن عبد المجيد الثقفي daga Khalid shine Khalid Al Hazza daga Ikrima shine Mawla ibn Abbas daga Ibn Abbas <clears throat> Abdullahi ibn Abbas kenan Ok, daga Ibn Abbas <clears throat> wannan tawilin sanadi yayi yace wa haddasani sai sake kawo wata riwayar Ah, ya ce muhammad ibn yahya az-zuhuli bukhari kenan ya faɗa damun yakan yi wannan ya kawo wani isnadi ya da kawo wani bayan shi don ƙarfafa riwaya din daga affan bin muslim as-saffar al-basri daga wuhaib ibn khalid shima al-basri mutumin basra ne daga Khalidun al daga ikirma shi ma dai riwayar ta ƙare daga Ibnu Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya faɗa wa huwa fi yana cikin wata khaima ah, in an ce ƙubba. a Hausa ana faɗa <clears throat> ana nufin <clears throat> <clears throat> ana nufin khaima ƙarama ɗan ɗaki da ake yi ko na tamfol ko na itace ko na eh, gashin dabbobi ko wani abu dai haka alkhaimatu eh, as-saghiratu kenan baitun saghir ɗan karamin gida ko ɗaki shine qubba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar abin da zai cinatar da kai shine a nan gurin irin rayuwar da annabi ya yi ka duba darajar bawan Allah nan da matsayinsa da kimarsa ma yau a ce da kai malam an je an tarar da shi yana cikin wani ƙubba yana irin bukka ta fulanin nan bukka ƙubba shine ai bahaushe ya ce bukka bukka ta fulani wanda sai an sunkuya ake shiganta me a cikinta itatuwa ne ganye da sauran karare da bunu da yayi a ce annan muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya yi rayuwa ya shiga irin wannan wuri ba abin da ya ragu da shi sai ɗaukaka yanzu ga shi rayuwar ta wuce ta tafi da haka jama'a mu yi haƙuri mu yi haƙuri da duk abin da Allah ya ba mu kwantar da hankali wannan duniyar kamar mafarki ne lahi kamar mafarki ce in ka samu dai kamar mafarki ba zai dawwama ba in ma baka samu ba dai kamar farki ne ba zai dawama wanda ya samu ya mutu ina samu babu an rabi wanda ya rasa ma ne ya mutu don Allah ya nuna mana nan din ba shine destination ba ba shine karshe ba muna da destiny akwai wuta akwai aljanna to ka fi mai da hankali akan damuwa da gina gidanka na lahira nan kam Allah ya baka mai kyau yayi nurun ala nur ba komai amma baka sani daɗin a iyanan ne kuma ka ga wani abu duk daɗin da ka ji shekara goma shekara biyar da ya wuce ya wuce baka sake jin da sai yanzu jiya ka ci abinci kayi kaza kayi kaza ka ci abin da kake so kayi sha'awa to ba ya wuce ba kowa yanzu kana cikin jin daɗinsa ya tafi ya ƙare to yadda Allah yawan mutane wani wa'azi da basu gane ba kenan shekara biyu da ta wuce ka ɗinka wata riga shadda mai tsada kana sawa kana jin daɗi iya na wannan lokacin ne ya wuce yanzu tana ina ta mutu to haka duniya idan Allah ya tara maka ita mafi jin daɗinta shine ka haɗa da bin Allah a ciki wallahi ya haɗa ma ya baka ya baka ka ta rayuwa ka ta rayuwa talaka yana rayuwa kai ma dai kana rayuwa sunan abin da kuke dai guda ɗaya sunansa me rayuwa kai kwana kai kwana a babban gida cikin ni'ima da eh, da wadata shi kuma ya kwana a <clears throat> ya kwana a daji ya kwana a ƙarƙashin bishiya ya kwana cikin sauro ya kwana cikin wala sunan ku dai dukkan kwana kowa ne yana raye haka kai ma wahalar da ka sha jiya da shekaran jiya za ka ji labari ka sha ta amma yanzu tana nan a lokacin da kake cikin wahalar ne kake jin wahalar duka ba wannan wa'azi ne ubangiji ke mana don a nuna mana cewa ba fa tabbas ne ba wannan rayuwar duk abin da ubangiji ya dora ma ko daɗi ko rashin daɗi baya dawama idan baka da lafiya ne kana cikin safarin kana ta fama ba lafiya to ka yi haƙuri ba za ka dawama a cikin wannan yanayi ba dole wata ran zai ɗauke ko ka warke ko kuma ka mutu in ka mutu ai ga babu ciwo sai babban ciwo kawai na hisabi da lissafi da yake gabanka to nan ɗin ma ko an barka da lafiyan ma dai akwai rayuwa eh, don wani yanayin da za ka yi kasance wanda ma ana ɗan taɓa ka da ɗan zazzabin da ciwon cikin kana zuwa kana dawa akan wani yanayin da za ka shiga na baƙin ciki da tashi hankali so mutane ku yi haƙuri mu ƙara hakuri mu dage mu ci wannan jarrabawar me za a fi mai da hankali a kai bin Allah shi ne wanda duk ya same shi bai asara ba amma wallahi za a iya haɗa ma duniyan nan gaba ɗaya amma ka zama asararri. da to asararru nawa aka haɗa musu duniyar Asararri ne mara albarka ne amma akwai duniya a hannunsa a gan shi komai an bashi duk abin da an bashi amma baya sallah bai san annabi Muhammadu ba baya zikiri ya ji daɗi ya yi astaghfirullah ya yi karatun Qur'ani ya tuba idan ya laifi ya koma ɗaki ya cewa Allah na tuba na tuba baya yi shi kullum a cikin sabon Allah yake amma kuma kullum ya fita sai ya samu kuɗi wataƙila yanzu rayuwar ma yadda kake rayuwa dole akwai wani abu nasa da kake amfanuwa da shi sai ya samu kuɗi da kai baya ƙasar ka bai taɓa zuwa inda kake ba amma fa in dai za ka rayu to sai ya samu kuɗi da kai akwai wanda Allah ya musu bai wadda ta duniya fa amma in dai ɗan adam zai rayu to sai sun amfana da shi Allahu akbar akwai wani babban mai kuɗi a ƙasa Amerika da wannan mai kuɗi ne kafiri kuɗi kuɗin ya yi shekaru da mutuwa amma har yanzu kuɗin sun ƙi karewa, saboda bala'in bestin da ya yi malam amma fa ba ya sallah to Allah yi eh, Allah ya taimake shi da zai mutu ya bar matarsa ko da ɗa ɗaya ne ko nawa ne ban sani sai sai yayi wasiya ka duba kafiri ma ne wasiya ita ma matar kuɗin ya mace ya bayan da za ta yi kuɗi investing ya ya yi investing ɗan kasuwa ne ya iya kasuwanci ya shirya abin da kawai in dai zai rayu zai samu kuɗi kawai kuɗi kuma ba ƙananan kuɗi ba ba ba kuɗin ka miskini na cin abinci ba kuɗi amma wallahi mutumin na haka yana ya faɗi ya mutu ya bar kuɗin nan ya bar wa matarsa ta ci ta ci ta ci ita ma ta faɗi ta mutu yanzu duk zuri'arsa sun ƙare to me wasiyar cewa gaba ɗaya a mai da kuɗinsa a rinka taimakon gajiyayyu taimakawa makarantu taimakawa waɗanda ba su da galihu kawai a ta kashe kudin anan aka yi ƙungiya da za ta ci gaba da gudanar da ba wannan gudanar da kudaden da kamfanonin da komai na manta sunan ƙungiyar ne tana nan sananniya ne a nan najeriya ma akwai ta akwai ma'aikata suna bi an makaranta sai su je in makarantar marayu ne ko na sai su gina muku gidaje kwamfutoci ta zuba kuɗi dalolin kuɗi kuɗi fa sun ki karewa mai kuɗi kuma yana wuta insha Allah yana wuta to ai kafiri ne bai yi sallah ba baya sallah bai musulunta ba me yasa na ce haka saboda ka gane asarar rashin islama saboda kar ka yi tsammanin ko wani aikin alheri da za ka yi shi ko da bayan ka mutu ne in dai babu islam ɗin nan ka mutu ba musulunci ba zai maka amfani ba ƙur'ani ne faɗa ba ni na faɗa ba wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura ai Allah ya tabbatar da amilu min amal sun aikata aiki yayi shi ma wannan yi aiki amma Allah ya ce muka mai da shi kamar ƙura iska ta zo ta ɗauki kura ta watsa shi a banza ya tafi limaza li adamin islam bai samu musulunci ba shine iyayenmu da kakanni suke cewa duk wanda ya zama musulmi mai sallah ya rabauta su kawai abin da suka faɗa kenan suka ce ba kana sallah ba kana kalmar shahada to ba a tunanin komai kawai ka rabauta ya rabbi ka tabbatar da mu akan wannan musulunci Allah kada ka raba mu da shi Allah ka samu mutu akan shi to kaga ashe malam akwai aikin da zaka zo ka yi shi ma koda bayan baka nan bai zai maka amfani ba sirrin shine wannan kalmar shahada dai ashhadu an la ilaha illallah da ladani kullum sai an gaya ma don ka da hankali kullum sau biyar in ma ta bakinka ta kubuce maka to ga taladan kana ji wa ashhadu anna Muhammad rasulullah la ilaha illallah a'a ashhadu an la ilaha illallah bata isa ba wa ashhadu anna muhammadar rasulullah bata isa ba sai an maimaita sau hudu sannan kuma wai a ƙarshe sai a ce la ilaha illallah sai a ce la ilaha illallah muhammadar kullum ba saboda Allah baya so ka mutu baka yadda la ilaha illallah ba fa min muddakir mana gaya muku Allah yakan sa a ta maimaita abu dan a wasu ba waye yau a cikin mu yake tuna cewa ai kiran sallah da ake ta wani wa'azi ne ake mana kawai mun mai da abin al'ada ne kawai an kira sallah ko an kira akwai manufa akan kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar jama'a ku saurara Allah fa mai girma ne ba abin da ya fi, ka san ma'ana Allahu akbar ba abin da fi, Allah girma ku yadda Allah shi fi kowa girma ita maimaita Allahu akbar ko ya rera ko kar ya rera dai Allahu akbar wannan bai isa ba ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah kalmar shahada to ba shi kaɗai ba ana so ka haɗa da annan muhammadu shi ma wa ashhadu anna ashhadu annan muhammadar rasulullah ashhadu anna duk duniya aljanu suna ji itatuwa suna ji mutane suna ji kowa yana ji sai da aka gama harkar Allah da ta annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai kuma aka kira ka to hayya ala sala ku taho sallah ku taho sallah hayya ala sala in balarabe ce hayya hayya mana ku zo ku zo ina as-sala as-sala baka gane ba hayya alal fala ba ku gane sallah ba ku zo da rabo rabauta ku zo ga rabautan ku nan bayan Allah hayya alal fala ku zo ga rabauta ku zo ku rabauta sai a sake ce maka Allahu akbar Allahu akbar inda asubai ne sai ladani ya karanta as-salatu khairun minan naumi ha bayan hayya ala sala bayan hayya as-salatu khairun minan naumi sallah fa tafi bacci ku baro bacci sallah tafi bacci ku dawo dan Allah ko dabba ne ake masa wannan bai kamata ya juyo ba ko akuyar gidanka ne kana kana ke hayya ala fala fala fala fala ai ya kamata ta gane ta dawo amma wallahi za a gama wannan kiraye kirayen wallahi wani yanzu haka yana kwance a gadonsa bai ma sanya su bai ba lafiya kalau tsabar lafiyar ce ma ta sa baya ma fita sallan ya koshi da lafiya wataƙila da da ɗan ciwo ma ya ɗan farka ya ce bari ya ɗan ƙara kusanci baya an gama wannan a daɗa ce ma to Allahu akbar Allahu akbar dan ka ji daga nan kuma sai a ce maka to fa ka sani la ilaha illallah malam ayi da asuba ayi da azhar ayi da la'asar ayi da magariba ayi da isha'i kuma wancan masallacin yayi wancan shi ma yayi wancan yayi ba a ce wai gari ɗaya idan guda ɗaya yayi ba a duk inda ake haɗuwa a yi jam'i to ayi kuma duk inda aka gina don a yi sallah to sai an yi yanzu wannan masallacin da muke ciki shekara nawa ana kiran sallah ba a daina ko ɗaya ba a yi fashi ba tun daga 1992 aka buɗe nan 1992 yau yau shekara nawa ha yanzu muna shekarar 2000 an nawa 24 to tun daga wannan da aka zo aka buɗe masallacin nan malam ba a taɓa fashin wata sallah ba ba faɗa ba ba ba wani wani yanayi ba ba wata makara babu wani lokaci da aka zo ba a kira sallah ba shekara talatin da biyu malam nan gurin shekara talatin da biyu ba a subayin da ta zo ba a kira sallah ba sau biyu da yawa a karam kalla wasu da yawa sun mutu suna kabari shekara talatin da biyu ba wata azahar da ta zo ko juma'a don da azahar ne to da aka zo juma'a kuma an dora talatin da biyu ko rana dai fa ni dai a iya sani na ban sani ko bayan watakila bana na wata rana ladani ya ki fitowa in sallah haka ko a corona muka mun ta kiranta to kaji sarkin ladana ya ce a gaya muku su a corona ma anan suka dawo suna kwana suka matan su suna kwana a nan gurin mu kuma da yake mu limaman kun fi mu imani ai muna gida kenan ko <laughs> yanzu don Allah malam wannan bai isa sako ga mutane unguwan nan ba kuma da ni da ku gaba ɗaya dukkanmu haka za mu tafi mu bar wannan ginin kun lura har alƙiyama ta tashi insha Allah za a yi ta sallah nan jikoki taɓa kunne wasu al'ummomi har za a zo ma gaba ɗaya ba a tuna mu ma mun tafi wata al'umma ce daban duk an kwashe mu suna nan wanda za su zo su ci gaba da rayuwa wataƙila a canja wani yanayi wataƙila a yi wani abu wataƙila amma dai yana nan a sunan me masallaci fahal min muddakir duka wannan bayanin na muku ne don ku sani wallahi wannan duniyar da kuke gani wallahi ba mai dawoma ba ce in an zo ƙarshe kuma ƙarshen ƙarshen to Allah kuma zai ce ina buƙatar kowa ya zo za a muku lissafi to wannan ya ce ya ga annabi a cikin wannan ƙubba a ranar yaƙin badar ga abin da annabi yake cewa Allahumma an shiru ka. ya ubangiji ina ina roƙonka ina magiya gare ka ahdak alƙawarin da kai mana bin nasri na hanyar samun taimako malam yaƙi an je yaƙi yaƙi ya yaƙi a badar an yi gumurzu ana ta zubar da rayuka yanzu Allah ya zo ya shiga wannan ƙubba ya koma ga Allah kaga wannan yana nuna idan mutum ya shiga wani yanayi ina ya kamata ya koma Allah Allah ya kamata ka koma wajensa ya ce ya ubangiji ina, ina maka magiya akan alkawarinka na taimakonmu ga mu dai mun fito ga rayukanmu a hannunka ina roƙonka ka taimaka mana ya Allah wa wa'dika da alkawarinka Allahumma in sha in ka ga dama fa mumine za su halaka la tu'badu ba'da al-yawmi yau in ka ga dama za ka sa a halakar da mumine baki ɗaya idan ku aka halakar da mumine to daga yau fa ya ubangiji ba za a ci gaba da yi maka bauta ba mu ne masu bauta maka ga kafirai sun zo sun samu a gaba za su karar da mu amma ya ubangiji ina roƙonka kar ka bari su karar da mu gaba ɗaya saboda in suka kashe mu suka halakar da mu la tu'badu duba da yaumi ba za a ci gaba da yi maka bauta ba yau wallahi malam sai na abubakar ya ji wa annabi yana faɗin wannan abun sai hawaye sai jikin sai kama rawa ya shigo ya kama hannun annabi ya riƙe yana kuka ya ga annabi yana addu'a yana ta maimaitawa haka malam da annabi ya tashi addu'a haka yake yana faɗa yana maimaitawa yana ɗaga hannu yana yana ɗaga fuskarsa yana kallon sama yana addu'a ya ce ya ubangiji in suka ƙarar da mu yau ana ta ana gumurzu ba ya ce in suka ƙarar da mu ya ubangiji ga bayinka sun zo nema daga gare ka in suka ƙarar da mu ba za a maka bauta ba yau abubakar ya riƙe hannun manzan Allah ya ce hasbuk ya ce ya manzan Allah ya ishe ka haka ya isa Allah ya ji abin da ka faɗa hasbuka ma'ana ya fi ka ma ƙultahu abin da ka faɗa ya isa ya manzan Allah ya isa ya rasulallah alhahta ala rabbika kayi naci alhahta kayi naci akan ubangijinka fi du'a'i kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cikin mayafi ya ci fiddira a wannan lokaci kawai sai ya fito ya miƙe ya ce sayuhzamul jama'u wa yuwalluna dubur ine muku albishir ya ku muminai sayuhzamul jam' wannan jam'i wannan taro na kafirai za a karya su za a yi nasara a kansu kuma sai sun gudu sun juya baya a je a ci gaba da yaƙi Allah ya gaya masa kuma haka abin ya faru malam to shine yace bali sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar alkiyama ita ce can mahada to mafi muni abinda za su gamu da shi kuma mafi ɗaci mafi girman bala'i da mafi ɗacin da za su gamu da shi shine asa'a idan kuma an tashi kiyama kaga azaba biyu kenan bayan azaba ta nan zamul jam'u har su gudu wa luna dubur dan anan badar ne aka kashe yawa yawan manya manyan kafiran nan to kuma sai an zo kiyama ma aka yi ta zuba su a rijiya sun taho ne da niyyar za su kashe annabi su kashe musulunci gaba ɗaya Allah ba su dama ba qala haddathana ibrahim bin musa qala haddathana hisham bin yusuf ان جريج اخبرهم قال اخبرني يوسف بن ماحك قال اني عند عائشه ام المؤمنين قالت لقد unzila ala muhammad sallallahu bi makkata wa inni lajariyatun al'abu bal sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha amarra Nana Aisha take cewa an saukar wanzan Allah sallallahu alaihi wannan aya bal sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha amarra ina yarinya yarinya a makka yarinya din ma mai karancin shekaru ina wasan ƙasa ko ina wasanni na yara Allah ya saukar wa annabi wannan قال حدثني حدثني إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر من ذا الله يفدا أتشن قبة سأرانا يكن بدر كما يدنا مكو بياني أنشدك أحدك ووعدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا هذا أن رواية أكوي قارن أبدا فأخذ أبو بكر بيده وقال حسبك يا رسول الله أبو بكر يرجع أنه سيتشي يا إشيك يا منذ الله وأنه ميا تعيسى وقد ألحت على ربك وهو في الدرع ينا تشن ما يفي ينا للبيب وخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuma harshe Allah ya mana afuwa Allah ya sa aljanna mu komar mu Allah kuma ya gafarta mana kurakuran mu ya sa mu gama duniya lafiya insha Allah za mu tashi a suratul rahman a watan januwari insha Allah mun ba da hutu wannan karatun sai januwari in muna da rai da lafiya insha Allah sati na farko wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh